Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma zamu gabatar da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin ra'ayoyin masu saurare zamu kama ko shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Dalla in yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. An kammala taron Afirka na farko kan sauyin yanayi da ya gudana a ƙasar Kenya. babbar kotun faransa na nazari kan dakatar da haramcin gwamnatin kasar na sanya a baya a makarantu an kaddamar da taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 da zai gudana a ƙarshen wannan wata to yanzu ga cikakkun labaran a jiya laraba ne aka kammala taron afirka na farko kan sauyin yanayi da ƙasar kenya ta karbi bakunci duk da cewa an samu saɓani tsakanin shugabannin kasashen afirka mahalarta taron kan dabarun magance matsalar sauyin yanayin ana kallon taron a matsayin wata nasara ba wai don shine na farko ba a nahiyar daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli na daya daga cikin jimshikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya burin da kasashen afirka hamsin da hudu mahalarta taron suka sanya a gaba shine haɗa kai domin yakar ɗumamar yanayi gwargwadon halin da ake da shi duk da cewa nahiyar na zawarcin tallafin kudade daga ketare kafin hakan dai haɗaɗɗiyar daular larabawa ta alkawarta zuba jari a makamashi mai tsafta na dalar amurka biliyan 4.5 dama dai ɗaya daga cikin abubuwan da ake sa ran cimmawa a taron har batun zuba jari ta bangaren yadda afirka za ta fuskanci sauyin yanayi da kuma batun yadda za a ƙara inganta hasashen yanayi kayakin aikin waɗanda ake amfani da su wurin samun bayanai kan batun sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke ciwa da yankin tu a ƙwarya kenya wadda ita ce mai masaukin baki tana ɗaya daga cikin ƙasashe kalilan na afirka wadda ake ganin tana da na'urorin hasashen yanayi na zamani haka afirka ta kudu da morocco kenya na cikin ƙasashen yankin da ke fama da illolin da ke tattare da sauyin yanayi inda take fama da matsalar fari ko kuma karancin ruwan sama tsawon shekaru wannan matsalar ta janyo karancin abinci a kasar da kuma mutuwar dabbobin daji babbar kotu a faransa na nazari kan ba da umarnin gaggawa da zai dakatar da haramcin da gwamnatin kasar ta yi kan sanya a baya a makarantun kasar da aka yi wa musulmi lauyin kungiyar musulmi ta kasar na cewa wannan haramci ya saba ka'ida da tauye 'yancin addini a rana ta farko da soma aikin wannan doka an kori gwamman mata gida daga makarantu saboda sanya a baya da kin amincewa su sauya suturarsu shugaban kasar emmanuel macron ya ce bai kamata wajen neman ilimi ya nuna wani bangare na addini ba rigar abaya ta kasance suturar da ake samun karuwar amfani da ita a makarantun faransa abin da ya rika haddasa rabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun siyasa na kasar inda jam'iyyu masu tsoron ra'ayi ke turtsa batun haramcin kan rigar yayin da masu saucin ra'ayi ke nuna matukar damuwarsu kan 'yancin mata manya da ƙananan musulmi shugaban afirka ta kudur sirri ramaphosa ya bayyana cewa ƙasarsa ta samu gagarumin alfanu daga ƙungiyar brics shugaban ya bayyana hakan ne a yayin wani taron amsa tambayoyi da aka gudanar a majalisar dokokin kasar da ke birnin cape town babban birnin majalisar dokokin kasar ramaphosa ya shaida wa 'yan majalisar cewa afirka ta kudu ta samu gagarumar fa'ida ta hanyar kasancewar ta memba da kuma alakarta da kungiyar kasashen brics ya bayyana cewa zama membar kungiyar brics ya taimaka wa kasarsa wajen haɓaka zuba shari da harkokin kasuwanci da fannin yawon bude ido da koyon sana'o'i da ƙara ƙarfin fasaha to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hacci daga birnin tehran an buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 karkashin jagorancin sabon shugaban zaman denis francis cikin sakonsa na bude taron babban magatakarar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda mataimakiyarsa amina muhammad ta karanta ya yi gargaɗi game da kalubaloli masu zurfi da rarrabuwar kawuna da ke addabar majalisar ɗinkin duniya a nasa bangare kwa shugaban taron denis francis cewa yi sabon zaman da aka bude a wannan karo na zuwa ne a gabar da muhimman bukatun duniya ke fuskantar jerin kalubaloli masu wuyar sha'ani mista francis ya ce akwai bukatar kasashe mambobin majalisar su yi haɗin gwiwar ingiza matakan wanzar da zaman lafiya ta hanyar karfafa masu rauni ta da za a kai gararraba nasarori daga albarkatun da ke haifar da manyan sakamako kazalika francis ya yi fatan ganin an ingiza cimma nasarori bisa fifikon kwazon matasa da kirkire-kirkire da fasahohi da wanzar da bunkasuwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tuwa a gishira san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 al'amari ne da zai iya zama dalilin kawo ƙarshen mulkin bashar al-assad a ƙasar kamar yadda wasu suke zato da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. da suke faruwa a baya-bayan nan a Dirizor a gabashin Siriya da Aswaida a kudu mai nisa da kuma yankin gabar teku a arewa maso yammacin kasar sun sake farfado da batun rikicin kasar ta Siriya bayan kusan shekaru uku na abin da aka bayyana a matsayin koma baya wanda ya haifar da cikas a kasar sakamakon yadda dakaru daban-daban suka samar da kan iyakoki a yankunan da suka mamaye tare da shimfiɗa su a ƙasa da kuma raguwar muryoyi da suke kira kan kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar na tsawon shekaru goma sha biyu da suka gabata a tsawon makonnin da suka gabata masu lura da al'amuran yau da kullum sun yi kokarin danganta abubuwan da suke faruwa a kasar siriya da cewa matsaloli ne da ba a taba ganin irin su ba a kasar sanadiyar mummunan sabani da rikici tsakanin bangarori musamman masu dauke da makamai a kasar lamarin da ya haifar da tambayoyin cewa shin abubuwan da suke faruwa a kasar za su haifar da gagarumin sauyi a ma'auni mai sarkakiya da kasar siriya take ciki tun a makon da ya gabata aka samu bullar gwabza fada a wasu ƙauyuka da suke gabashin lardin dirizor da ke shiyar gabashin kasar bayan da dakarun syrian democratic forces sdf na gungun 'yan kabilar kurdawa da suka shelanta ta waye ga gwamnatin syria da suke samun goyon bayan amurka suka kama kwamandar majalisar soji ta dirizor ahmad al lamarin da ya sanya mayakan yankin da suke biyayya gare shi suka kaddamar da hare-hare kan dakarun sdf ba tare da wani jinkiri ba sannan nan take rikicin ya rikide zuwa tarzoma da ya sanya kabilun larabawa suka sabu makamai suka shiga cikinsa musamman larabawa mazauna yankin da ke kan iyakar kasar da iraki a shiyar gabashi wanda rikicin ya ci gaba da haɓaka har ya kai ga kabilun larabawa suka samu nasarar mame sansanonin dakarun syrian democratic forces sdf majiyoyin cikin gidan siriya sun ruwaito cewa faɗan da ake gwabzawa tsakanin ƙabilun larabawa da dakarun democratic forces sdf ya bazu a cikin kwanaki biyu da suka gabata zuwa yankunan rika da ke arewaci da hasaka da ke arewa maso gabas wanda suke makwabtaka da lardin dire zor kuma mayakan larabawa sun mamaye wasu sansanoni masu yawa na dakarun syrian democratic forces kamar yadda mayakan kabilun larabawa suka yi gama da sojojin gwamnatin syria tare da katsa hanyar kasa da kasa ta info akan sakiru asis a kudu da tel da ke yankunan reka hakanan majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya sun bayyana cewa mayakan kabilun larabawa sun kwace iko da wuraren binciken sojojin siriya da na dakarun democratic forces da suke yankunan garin tel tamr a shiyar arewacin hasaka kamar yadda tun da farko mayakan na larabawa suka fatattaki dakarun da kurdawa suke jagoranta daga manyan garuruwa da dama amma dakarun democratic forces sdf sun ce sun fara samun galaba a kan lamarin ta hanyar kwato wuraren da aka kwace daga hannunsu masu lura da al'amura dai na ganin cewa amurka ba ta shiga cikin faɗan da ya kunno kai ba har ɓangaren ƙawancenta da ke siriya na dakarun democratic forces sdf ba domin tana tsoron taɓarɓarewar tsaro a yankin da kuma tsoron kada rikicin ya shafi cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke ƙarƙashin ikonta duk da suna kewaye da sojojin amurka musamman ganin cibiyoyin man fetur da na iskar gas ɗin suna yankunan da suke cike da makiyanta wato yankunan ƙabilun larabawa da ba su amince da mamiyar amurka ga yankunan ƙasarsu ba musamman arzikin ƙarƙashin ƙasar siriya duk da haka gwamnatin amurka ta aike da wasu manyan jami'an ta biyu waɗanda suka gana da shugabannin ɓangarorin biyu da suke faɗa da juna kuma zaman tattaunawan ya cimma yarjejeniyar amincewa da yin la'akari da korafe-korafen cikin gida musamman halin tsaka mai wuya da al'ummar ƙasar ke ciki da jaddada buƙatar dakatar da duk wani tashe-tashen hankula cikin hanzari a cewar majiyoyi jami'an kasar ta amurka biyu sun jaddada wajabcin nisantar wani lamarin da zai kai ga mutuwa da jikatan fararen hula da kuma mahimmancin haɗin gwiwa da dakarun democratic forces sdf a ƙoƙarin da suke yi na fitattakar 'yan ta'addan ƙungiyar daular islama ta isis yayin da amurka take dogaro da waɗannan dakaru na sdf wajen samun damar ci gaba da mamaye yankunan da suke ɗauke da tarin arzikin man fetur da iskar gas na siriya da kuma korar mayakan ƙungiyar ta'addanci ta isis a ƙasar ta siriya tun daga shekara ta 2019 a halin yanzu haka dai an raba kula da iko da lardin direzor da kogin furat tsakanin sojojin siriya da suke samun goyon bayan rasha da mayakan sa kai na iran a ɗaya ɓangaren da kuma dakarun syrian democratic forces da amurka ke marawa baya masu lura da al'amura dai suna ganin cewa faɗan da ake ci gaba da gwabzawa na iya kaiwa ga yankunan da suke ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar musamman ganin yadda wasu daga cikin wuraren da suke karkashin ikon sojojin gwamnatin siriya sun koma ƙarƙashin ikon mayakan larabawa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma mai yiwuwa ne masifar lugudan wuta ta tsallaka zuwa wasu yankuna daban-daban da suke ƙarƙashin ikon sojojin gwamnatin ƙasar musamman ganin yadda rikicin yake watsuwa zuwa yankuna daban-daban amma wasu na ganin cewa gwamnatin siriya da kawayenta za su iya amfana daga rikicin da ya kuno kai musamman yadda mayakan kabilun larabawa suke gwamza faɗa da dakarun syrian democratic forces da amurka ke marawa baya yayin da suke raunana bangarorinsu a yankunan da suke karkashin ikonsu da kuma halin tsaka mai wuya da amurka ta shiga ciki na ganin yanayin da kawayenta suka shiga na fada tsakaninsu a cikin makonni biyu da suka gabata an gudanar da zanga-zanga da dama a yankunan kudancin aswaida mahaifar mafi yawan al'ummar 'yan durus a kasar siriya inda ake nuna rashin amincewa da rashin ingantacciyar rayuwa tare da yin kira ga shugaba bashar al-assad kan ya sauka daga mulkin kasar a yayin zanga-zangan dai masu halartar zanga-zangar sun yi tare da taken al'umma na son hamɓarar da gwamnatin kasar da kuma yan da siriya daga bashar al-assad waɗannan suna daga cikin take-taken da masu zanga-zangar suka fito domin neman jaddada matsayinsu kan gwamnatin bashar al-assad tun a shekara ta 2011 a gaban jami'an tsaronsa inda sanadin bullar tawaye a kasar aka murkushe muryoyinsu kuma abubuwa suka janyo rikici da ke ci gaba da wanzuwa har yanzu yanzu haka kuma a ranar juma'ar da ta gabata cibiyoyin sadarwar da suke al'asuwaida da kafofin sada zumunta sun watsa faifan bidiyo da suke nuna abin da suka bayyana a matsayin al'amuran da ba a taba gani ba na zanga-zanga mafi girma da nuna kiyayya ga shugaba bashar al a tarihin wannan yanki kusa da kan iyaka da kasar jordan zanga-zangan ta suwaida ta barke ne a watan agustan da ya gabata sakamakon janye tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi lamarin da ya janyo karin farashin kayayyakin rayuwa da kuma karuwar matsatsi a harkar tattalin arziki da na rayuwa kan al'ummar siriya waɗanda suke fama da taɓarɓarewar yanayi tsawon shekaru yankin aswaida wanda ya hada akasarin al'ummar ta 'yan kabilar durus ne a kasar siriya ya kasance karkashin ikon gwamnati a tsawon yakin da aka gwamza tun bayan bullar yakin basasar kasar kuma yankin ya yi nasarar kubuta daga mummunan ayyukan wuce gona da iri wato ba kamar sauran yankuna da yaƙi ya tarwatsa su ba sai dai kuma a wasu lokuta ana samun bullar zanga-zangar adawa da ayyukan gwamnatin bashar al-assad da ma neman kawo ƙarshen mulkin sa a ƙasar a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa ga gwamnatin bashar al-assad masu zanga-zanga a makon da ya gabata a aswaida sun sanar da cewa an rufe hedkwatar jam'iyyar ba'ath mai mulki da wasu cibiyoyin da suke alaka da gwamnatin siriya kuma sakamakon taɓarɓarewar al'amura sojojin gwamnatin ƙasar sun ƙaurace wa wasu barkokinsu da wuraren da suka kafa shingen binciken soji a shiyar gabashi da kudancin lardin guguwar zanga-zangar ta karu yayin da shugabannin al'ummar durus suka shiga gangamin jama'a da dama suna masu bayyana cewa bukatun masu zanga-zangan tana kan hanya haka kuma an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga masu zanga-zangar a suwaida a makwabciyar garin wato dar'a karamar hukumar da a nan ne tartsatsin juyayin juyin juya halin kasar ya fara kunno kai a shekara ta 2011 da kuma wasu yankuna da suke shiyar arewa maso gabashin siriya baya ga yankuna da ba su ƙarƙashin ikon gwamnatin siriya masharhanta suna bayyana cewa kasar siriya tana cikin wani mummunan mawuyacin hali na taɓarɓarewar tattalin arziki da ya kai ga faɗuwar darajar kuɗinta zuwa fam 15,500 akan kowace dalar amurka a kasuwannin bayan fage inda ake kwatanta saurin durƙushewar kimar kuɗin ƙasar, wanda a farkon bullar rikicin ƙasar shekaru goma sha biyu da suka gabata ana sayar da kuɗin ƙasar fam 47 a dalar amurka guda Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. Tanzu kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani sabon firin na ra'ayoyin ku masu saurare. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan korar Faransa ina ganin mafi yawan 'yan Nijar duka ra'ayinsu kenan akan su fita su bar kasa. Amma kuma sai nake ganin wasu suna kira kuma akan Rasha ta shigo. Ni gaskiya a ra'ayi na da Rasha da France duk tahiyar guda ce. abin da ya kamata in mun kori faransa to mu tsaya mu dogara da kanmu mu samar da tsaron da kanmu ba tare da mun kira wata kasa ba saboda ni a waje na tunani na dukkan su neman arziki zai kasu ita faransa ta zo ne don ta samu arziki a niger ita ma rasha in ta zo haka zalika don haka mu dogara ga allah mu tsaya da kafafuwanmu ba tare da tunanin za mu kira wata kasa ba kuma ta taimaka mana sauran turawa da annan ma kamata su ma duka su bar kasar ya so mu tsaya da kafafuwanmu eh, lokacin yake an samu ci gaba don su turawa in muna so mu yi waci da su gaba ɗaya bayan sun bar ƙasar ma al'adunsu da ɗabi'unsu waɗanda suka shimka a cikin zukatan musulmi sai mun yi waci da su gaba ɗaya duk wasu al'adu waɗanda muka ɗauka nasu saboda ko sun tafi in dai al'adunsu na nan cikin mu muna aiki da su to har yanzu ba aiko wacce ba kenan kenan sai in ya kasance gaba ɗaya bayan mun bar su mun yi waci da su ya kasance ɗabi'u nasu ma duk mun watsar da su mun koma ga al'adunmu masu kyau na ci gaba waɗanda addinin mu ya koyar da mu ina muku fatan alkhairi a rediyo tehran Iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take a Agadas a jamhuriyar Nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar Agadas. na a yau da zan bayyana dangance da shugaban sojoji na gaban inda aka rantsar da shi bisa kan eh, gudunmuwa da zai badawa da kuma shirya zaɓe da za su yi na farar fulla to muna dai kira gare su su wannan sojoji lalle lalle ita wannan ƙasa ta gaban su sun san matsalolin da suka sa suka yi juyin mulki kenan ya kamata wannan matsaloli su sa su a gaban su eh su sa su a gaban su kuma su yi kokari dukkan abin da 'yan ƙasa suke so na haɗin kai su yi kokari su ga sun zartar da wannan eh, abu da 'yan ƙasa suke so kenan kaga wannan shi zai taimaka kan cewa wannan juyin mulki ya haifan ma damun ido kuma ya tabbata kan abin da aka yi shi Salamu alaikum muryar tashan da farko sunana Abdullahi Haruna Aiso Alamito daga nan Nigeria karamar kuma fada local government Yobe state. To ni dai shawarar da zan baku 'yan nigeria gaskiya har ga Allah kar ku sake ku yadda ku daga kaimi har sai kun ga an fitar muku da jakadan Faransa da kasar ku domin ku samu zaman lafiya daidaito har ga Allah kamata ya ku yi zanga-zanga ku a matsayin ku na fararen hula. In ku yi zanga-zanga kun ga idan kuka nuna bacin bangaren ku dole a bashi damar fita daga cikin kasar ku zarar ya fita kuma karanci kun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya fatan za a tayi lafiya sashin hausa na radio tahiran me muku magana alkasum ne a su jamhuriyar nijar a yau na shigo shiri ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar faransa ya yi na gani wai hukumomin da suke rike da jagorancin ƙasa ta ta jamhuriyar nijar ba halattattu ba ne ke a wajen ki faransa ko kuma kai a wajen ka macron amma mu a wajen 'yan kasa masu kishin kasa masu bukatar sauyi mu wannan gwamnati halattacciya ce kuma ba ta ku ba sai ta Allah mun rige mun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan sauyi da muke nema kan Afirka kan kasa ta jamhuriyar Niger a hade yake kasar Faransa ta yi ta yi tsare-tsare saman siyasar da za ta yi amma kuma Allah bai tabbatar mata da ko guda daga cikinsu ƙasar faransa ta so ta yi siyasa ganin cewa cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar an samu faɗa na kabilanci su ba san cewa al'ummar nijar kansu guda ba ƙasar faransa ta bi hanyoyi wanda ta shata wanda za ta bi don ta gani ta ruguza wannan juyin mulki da kuma rashin santa da ake cikin kasashen mu na afirka allah ya tirje ina kira da 'yan ƙasa ta ku ci gaba da gogomaraya ta ko ina kana iya gogomaraya ba sai kafafe na kafafen yada labarai ba ta ko ina kuke kuna iya gwagwamaya cikin ƙasar ku sai muke bukata kuma ba wai sai kasar rasha ba kawai duk kasa wadda tana da ci gaba wuyanta ya isa yanka a duniya kasar nijar tana da hurumi ta yi hurɗa da ita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar jinjina ga matasan mu musamman waɗanda ke zamna a birnin yamai da kewaye waɗanda suka kwashe fiye da wata ɗaya ba dare ba rana suna wato gwagwarmayar ganin Nijar ta shiga ɗaya daga cikin ƙasashe masu cin gashin kansa wanda ke gwagwarmaya ganin cewa Nijar ta hita daga cikin ƙangi na mulkin mallaka da Faransa ke muna da kuma sauran wato ƙasashen Afirka. Allah ya shiga tsakaninmu da wato turan Faransa da ƙawayenta da kuma wato karnan farautarta da ke cikin ƙasarmu da kuma wasu ƙasashe na Afirka. afirka na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci ta irin yi muku fatan alkhairi. To suna na dai Ibrahim Shushana wanda yake ganin ka suke jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Yau ni tsokaci na zan yi shi ne akan kasar Faransa da ta hita daga cikin jamhuriyar Nijar. To ni abin da nake kira ga 'yan ƙasarmu mu Nijar mu yi hakuri kuma mu yi juriya mu yi dangana. Wannan abin da kuka gani aikin wasu ne ɗaiɗaiku namu waɗanda suke ƙasashen waje wanda suka riki Nijar suka san daɗin Nijar su ne suka tsabbace lokacin wannan kudeta da aka yi ta ba su cikin ƙasar Nijar su ne suke can suna ta ƙulla ƙulla na amma Nijar abin da ba shi ba to su sani da cewa mu mun san su ko sawane ne kuma sun san Nijar kowa ce ce Nijar sun san Nijar ƙasa ce wadda ta yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dogaran da muka ma Allah Allah subhanahu shine zai kare muka dukkan wani maki insha Allah babu gudu babu ja da baya faransa da bi izinillahi da yarda Allah da yarda annabi za ta bar kasar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Aliyu garin Nasarawa kuma ɗin galama gunduma mada jihar Tawa jamhuriyar Nijar yan uwa masu daraja masu albarka wani barka mana shigowa wannan lokaci da Allah ya kama lokaci na kaka a inda sassan Nijar an samu inda an gaci an samu ko inda hakika ta wankewa da wanda kuma su suna kan hanya kira na da manoma a san inda an ka hito kuma a san inda ake a san inda halin da ake cikin yanzu ga sai mu ci da an ka samu a adana a adana a daina yin bazaranci a adana duk abin da an ka samu a adana a adana yan uwa a ta yi bazaranci abin da bai kamata ba wannan shi na kira na da manoma gabaki daya assalamu alaikum sashen hausa na irin muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne madaddai da maganar jamhuriyar nijar mamba na masu kiran sauran radio na afirka reshen jihar da magaram to na shigo wannan hili ne da juyayi da gaisuwar ta'aziyya ga yallan malam Amadu mai wa'azi babban malami na wa'azi a nan jihar Damagaram da ma Nijar baki ɗaya da ake jin Hausa. Hakika mun yi babban rishi na babban malami da fatan Allah ji kanshi da rama Allah ba iyalin shaƙuri Allah sa mutuwa ta zamance hutu a gare shi kuma kamar yadda ya jihadi a kan addinin musulunci hakika muna mai fatan alheri da fatan Allah sa aljanna ce makomashi kuma Allah sa iyalin shi da aiki da irin yanda ya ba da ilimi na sunna manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi jihadi kan addinin musulunci a nan jihar da magaram da ma kasashen na musulmi baki ɗaya na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Abdullahi Haruna Aiso Dallami daga karamar hukumar Bada Local Government Yobe State a tarayyar Nigeria. Ina wa 'yan Nijar al'ummar Nijar baki ɗaya ta'aziyar rashin babban malamin da suka yi fatan Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama Ubangiji Allah Allah sa ya huta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran. Mai magana Hasila Jomar daga unguwar Sabon Gari makarar Makaramin bude Nisha. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan takaddama da ake tsakanin kasar mu ta Jamhuriyar Nijar da kasar Faransa. To gaskiya wannan abu mu dai muna goyon bayan wannan sabuwar gwamnati ta soji ɗari bisa ɗari kuma na fatan in allah yarda wannan kasa ta faransa za ta bar wannan yankin namu na sahel gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar ta gango sabon gari da makaramcin burini assalamu alaikum biyu Chausa mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya to sai mu ce juyin mulki ya zama to tamkar ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta afirka wannan abu kuma sai mu ce muna raba da shi duba da cewa a da tura turawa ne suke kitsa mana juyin mulki a kasashenmu na afirka don biyan muradinsu a yanzu kuma abin ya canza salo ganin cewa a yanzu 'yan kasan ne suke wuri suna juyin mulki don ceton su wannan abu sai mu ce mu muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma eh, turawa da su kasashenmu na afirka idan suna so su maganin wannan abin abu ɗaya ne hanya ɗaya tilo wanda kowa ya santa ita ce za mu bi don warware bakin zaren dole ne a dawo da mutuntawa da kimanta 'yan ƙasa da kuma yi musu adalci ganin cewa yanzu tun ran gini tun ran zane yayin lokacin da aka kammala zaɓe wanda bai ci zaɓe ba shi ake ɗaukar mulki a baiwa kenan 'yan ƙasa tun daga nan ba sa na'am da shi dole ne zuwa gaba zai kawo juyin mulki kamar yadda muke ta fuskanta a yanzu a halin ƙasashenmu na afirka mai magana suleiman don minista ku tashi lafiya assalamu alaikum radio biyu tehran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina yi muku fatan alkhairi sunana abdulbasi ne manchester united daga jamhuriyar nijar da magaram ki ra'ayina shine akan zanga-zanga da ake yi a jamhuriyar nijar ta kin sojojin faransa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari su tattara koma ƙasashen su ai ba a dole dama yarjejeniya aka yi ku zo ku zamana kuma in mun buƙaci ku tahiyar ku ku tahiyar ku kenan lokaci na ku tahi ku dole ku tahi kuna so ba ku so dole ku tahi dan haka kuma zanga zanga ba za a daina ba har sai mun cimma gurin mu ta illa iyaka mun ga sun koma kasashen su da zama yawa wannan shine ba a yi na insha Allah Abdul Basi mai United ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma Prezi to radio Iran gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a cikin wanga shiri to ni gaskiya ra'ayina shine sojojin faransa ba mu ga amfanin su ba a cikin mu nijar ba saboda shekara da shekaru da aka kasa aka jirke su don allah da annabuwa ya taba ji cewa an taba kai musu hari sai dai mu sojojin mu su zo su ta gadin su a banza da yasu shi wannan jakada da ya ki mun san da cewa wata kulla kulla ce ake nema in sha mu allah kuma allah ya hi su in sha mu allah kuma zai tahiya bar mana wannan kasa tamu domin saboda kasan mu ce ba tasu ba ce mun buƙaci su ta su a lokacin da muka bukaci su zamana sun zamana kuma lokacin zaman su ya kare to su ta su shawo mana lahiya mu ma mu aikin da kanmu mu zaɓi wanda za mu zaɓa mu sa a jakada na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa barkan ku da haka mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu jihar da magaram to wanga mataki da da kasashen yankin faransa suke dauka na juyin mulki ni abin da zan ce zan ce ya yi daidai musamman ma duba da yadda in ka duba ka ga shugabannin nan sun samu mulki nan su rike tamkar wani mulki na gado duba da yadda an ka duba kamar shi na kasar gabon da kuma na kamaru mafi yawanci ma kasashen renon faransa sun fi irin wannan eh, rikon ganin cewa eh, mulkin nan tamkar wani na gado wannan abin da aka yi wa kasar gabon ce ya yi daidai allah ya sanya alkhairi a cikin wanga al'amari. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance tare da ku ke cewa bi salam ai ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau dai zamu shiga cikin darasi na goma sha uku ne Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata marga mun ji cewa Muhammad yana kokarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata. Tun za dai Muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littafai Zai tafi zuwa dandalin Inkilabi, wani babban cibiya da ake sayar da littafai daban-daban da yake tsakiyar birnin Tehran. Yana bukatar sayan littattafai dangane da tarihin ƙasar Iran. yana bukatar kuma sai littafi dangane da rayuwar sa'adi wani babban marubucin waƙoƙin iran ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littattafai tana kusa da jami'ar tehran ne ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littattafai ɗin sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake sai ya gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin idda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sai da littattafai ɗin sai a bi mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. هتل لاله هتل لاله wani babban otal da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojost? A ina yake? Kyami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Ruberuye. Yana kallon. Bank. banki milli na ƙasa kenar kusa kenare hotel kusa da otel park wurin shakatawa bozorg babba Na gode. خواهش می کنم گوده یعنی کی؟ چند نوا کتاب لطفی تاریخی نه من می خواهم نی این سمت راست ɓangaren dama. آنجا اچن کتاب ها littafai ادبیات ادبی چه می آن ونچن گوشه Kusurwa. Man didam. Ni na gani. Darmu red. Dangane da. Tarihe Iran. Tarihin Iran. sa'di Sa'adi. Babban marubucin waƙoƙin raniyawa. Ziyodi. دیوه کتاب های زیادی لطفه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبه بفرمایید بسم الله کو متشکرم To yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مالا ای حقوری دو الله هتل لاله اینه که هتل لاله هتل لاله بله هتل لاله ای هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل لاله یه نگه بکنن. یه کلن ملی بانک روبروی بانک ملی؟ یه نه کلن ملی بانک بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسه هتل اکوی ونی بانگورن شاک شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی؟ To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مله yi haƙuri do Allah, Hotel Lale a ina yake? Hotel Lale? Hotel Lale? Bale, Hotel Lale. I, e, Hotel Lale. Hotel kami jelotar روبروی بانک ملی است. اوتل لاله ینا گبه کدن. ینا کلن ملی بانک. روبروی بانک ملی ینا کلن ملی بانک. بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای د هتل اکوی ونی بابان ورن شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی To jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo karshen shirin namu na yau. Ni Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Shirin na yau da Allah dai zai dubi ne akan taron Afirka akan sauyin yanayi na farko a nahiyar Afirkan wanda birnin nairobi na kasar kenya dauki bakuncin taron tare da yin fashin baki akan sa ta fuskoki daban-daban a bisa mahangar masana na kasa da ƙasa wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar. ana kallon taron sauyin yanayi na farko a afirka wanda aka soma a kenya babban birnin nairobi a ranar 4 ga watan satumba na shekara ta 2023 a matsayin wata babban nasara ba wai kawai don shine na farko a nahiyar afirka ba amma akan abubuwa da suke faruwa a wurin taron kusan ƙungiyoyi masu zaman kansu 500 ne daga afirka akan sauyin yanayi suka sa hannu kan abin da suka kira the african people's declaration 2023 inda suke taruka daban-daban ana wakiltar mutanen da makamashi mai gurbata muhalli ya illata daga sassa daban-daban na nahiyar afirka a wannan zaman taro dana amfani da makamashi mai gurbata muhalli na daga cikin gishikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya dole ne makamashi mai gurɓata muhalli ya ci gaba da zama a cikin ƙasa muna buƙatar cikin gaggawa a daina tono shi da kuma kawar da samar da fetur da gas da gawayi a ko'ina kamar dai yadda aka bayyana makamashi mai gurɓata muhalli makamashi ne wanda ba a sabuntawa kamar ɗanyen man fetur da gawayi da dai sauransu muna sa ran shugabannin kasashen afirka za su saurari muryoyinmu ba wai su ne kadai ba muna son jama'ar afirka su ji muryoyinmu kamar yadda tasnim esop wanda shine daraktan kungiyar climate action network ko kuma can a takaice ya bayyana muhammad lamin said khan wanda jagora ne a kungiyar yana ganin cewa lokaci ya yi wanda za a jagoranci sauyi maimakon a jira shi kimiyya a bayyana take ta bayyana cewa babban abin da ke jawo sauyin yanayi shine dakatar da zuba jari a bangaren makamashi mai gurbata muhalli idan ba mu dakatar da hakan ba wanda hakan ke nufin nuna saka rayuwarmu a cikin hadari muna saka damar mu ta rayuwa a cikin hatsari kamar yadda ya shaida gidauniyar green strategic grand peace wadda ita ce ke jagorantar tsarin amfani da makamashi mara gurbata muhalli na gudanar da wani kamfe domin neman taron sauyin yanayin na afirka ya tabbatar da cewa ba za a ci gaba da zuba jari akan makamashi mai gurbata muhalli a nahiyar afirka ba kalubalen na kungiyar tarayyar afirka ne wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron domin su ɗauki mataki mai tsauri akan daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli ko dai tarayyar afirka ta bayar da karfin gwiwa domin tabbatar da cewa afirka ta koma a kashe 100% a kan makamashi wanda ba ya gurɓata muhalli da samar da makamashi mai sauƙi ko kuma ta bar manyan kamfanoni na mai da ko masu haƙar ma'adanai su ci gaba da jefa duniya a cikin bala'i bayan bala'i in ji moses wumanya mai bayar da shawara a kan makamashi mara gurɓata muhalli wanda shi ma yana cikin wannan kamfe. fetur da iskar gas sun ta'azzara matsalar sauyin yanayi muna buƙatar mafita akan haka kuma ba za mu iya mu samo mafita ta hanyar faɗaɗa masana'antar fetur da gas a afirka ba muna buƙatar gano hanyar zuba jari a sabon tsarin makamashi wanda zai samar da buƙatu na al'ummar afirka lamin na ƙungiyar can international ya yi bayani akan fuska biyun nahiyar da kuma yadda abin zai shafi jama'arta afirka ce take da kaso 40 cikin 100 na albarkatun ƙasa da duniya take bukata wajen daina fitar da iska mai gurɓata muhalli duk da haka fiye da 'yan afirka miliyan 600 ne ba sa samun makamashi yadda ya kamata in ji shi jamhuriyar demokuraɗiyar congo tana da shirin samar da tsarin noman rani a fili na hekta miliyan ɗaya nan da shekara ta 2030 wannan kasar tana fatan rage sare itatuwa da bunƙasa aikin gona da kuma rage adadin iska mai gurɓata muhalli kwango tana aiki a halin yanzu don bunƙasa amfani da makamashi daga hasken rana da kuma iska da kuma ruwa a ƙasar tunisia hukumar da ke kula da sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ana samun karuwar buƙatar makamashi mozambique tana aiki wajen samar da lantarki daga makamashin hasken rana da kuma iska ga gidaje kimanin dubu biyar a wurare masu nisa daga gari a ƙasar habasha kuwa gwamnati tana da shirin yin amfani da dam don samar da megawatt 600 wanda zai samar da isasshen wutar lantarki daga ruwa wadda za ta biya mutanen ƙasar fiye da kaso 65 cikin 100 yayin babban taron afirka akan sauyin yanayi wasu sun nuna shakku akan daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli saboda yadda kamfanoni masu fitar da iska da ke gurɓata muhalli za su yi tasiri a kan yiwuwar hakan mun haɗu a nan nairobi mun yi amannar cewa kamfanoni da ke fitar da iska mai gurɓata muhalli suna tasiri sosai a kan batun da ake tattaunawa da matakan da za a ɗauka yayin wannan taro in ji stephen karoke babban darakta a kenya network forum wato hukumar da ke sanya ido a kan mahalli a kasar ta kenya 'yan afirka ba sa magana a kan yadda za a shawo kan matsalar da ke shafar su muna samun masu yi mana kutse a kan iska mai gurbata muhalli wato masu zuba hannayen jari waɗanda suke ɗaukar nauyi ko goyon bayan irin waɗannan taruka wannan abin damuwa ne matuka saboda wasu daga cikin shugabanni ba sa ɗaukar nauyin da ya rataya a kan su a kan abin da suke magana a kai in ji karuke wasu watakila sun ce shugabanni sun san abin da ya kamata a yi amma ba sa yi a kan lokaci a kan batun iska mai gurɓata muhallin babu niyyar ɗaukar mataki da gaske ƙasashen yamma ba sa bayar da goyon baya akan haka kuma ƙasashen da suke arewacin duniya ba sa taimakon afirka wajen samar da makamashi mai tsafta ga mutanenta abin da ke faruwa shine suna ƙara taimakawa wajen amfani da makamashi mai gurɓata muhalli a wasu wuraren in ji lamin ƙungiyar can wadda ta kunshi ƙungiyoyin fararen hula tana da wani shiri na yaƙi kan amfani da makamashi mai gurɓata muhalli daga ranar 15 zuwa 17 ga watan satumba kamfanonin da suke fitar da iska mai gurɓata muhalli sun kaddamar da yaƙi a kan ɗan adam kuma idan muna so mu yaƙe su to ya kamata mu ci gaba da wannan taro na duniya har ƙarshen shekara wannan zai ƙarfafa bukatun mutanen nahiyar afirka in ji lamin kamar yadda tasnim ya bayyana cewa babban saƙo wanda ya kamata mutane su riƙe shine galibin matsalar da za a fuskanta sanadin sauyin yanayi za ta faru ne a nahiyar afirka wannan sako ne wanda zai kara da ko'ina kuma zai ɗauki tsawon lokaci bai ɓace ba ko bayan an kammala babban taron afirka a kan sauyin yanayi a birnin nairobi ko kuma bayan an manta da alƙawulan da shugabanni suka ɗauka a wannan taro. to jama'a masu haurai lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a mutum kowa da kowa na yi Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin na gabatar kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. za mu gargare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya